a jawabinsa shugaba bola ahmed tinubu ya yi nazari mai zurfin gaske wurin nuna cewar najeriya ta kubuta daga kangin waɗansu mayaudara 'yan damfara masu amfani da fannoni daban-daban na tattalin arzikin ƙasa wurin cika aljihunsu da kuma biyan bukatar kansu yana mai cewar akwai dubban miliyoyin naira da aka yi hasara a kan magana tallafin man fetur da kuma canjin kuɗaɗe na ƙasashen waje yana mai nuna cewar nan dabarun da su 'yan tsiraru suka yi amfani da surin azurta kansu ya kawo najeriya tarniki a kan gabanta da kuma cin moriya ta demokradiyya don haka ya ce tun da ya shigo mulkin ƙasar najeriya ya dukufa ne wurin ɗaukar matakan gyara tattalin arziki da yaƙi da ta'anakin cin hanci rashawa da kuma ɓatanci ko amfani da tsare-tsare na gwamnati wurin azurta waɗansu 'yan tsiraru a halin da ake ciki shugaba bola ahmed tinubu ya fito fili ya ce zai yi wa 'yan kasa jawabi ne mai sauki da fahimta domin a bashi haɗin kai kuma a gane cewar bayanansa a zahiri na gaske ne domin yana so ya tabbatar da cewa ƙasar ta wadatu a kan samar da ayyukan yi samun abinci da bunƙasa cinikayya da tattalin arziki na al'umma ta hanyar bunƙasa sha'anin noma da kuma masana'antu ko cinikayya to strengthen the manufacturing sector, we are going to spend 75 billion between July. Ya ce domin ƙarfafa sashen masana'antu za mu kashe naira biliyan 75 tsakanin watan nan na Yuli da kuma Maris na shekara mai zuwa. domin burinmu shine a baiwa masana'antu 75 naira biliyan ɗaya kowacensu ta da za su bunƙasa su samar da ayyukan yi kuma su samu riba wurin yaƙi da talauci da rashin aiki a Najeriya a kaso kashi tara cikin ɗari na ruwa da za a caja a bashin kuma za a ba da watanni sittin wanda za a yi tsarin da za a biya. Maximum of 60 months repayment for long term loans. Da yana magana akan samar da abinci wanda shi ne aka fahimta ya zama babban lalura a cikin Najeriya. Bola Ahmed tunubu ya ce. In short, and in immediate terms. We will ensure stable food are available and affordable. A cikin ɗan ƙaramin lokaci da matsakaicin lokaci za mu samar da abinci mai rangwame inda tuni na ba da odar a fidda ton dubu ɗari biyu daga rumbun aji abinci a farashi mai rangwame ga al'ummar Najeriya da kuma takin zamani da iri da abubuwan da manoma ke bukata ton 250 domin tabbatar da cewa tsarinmu na samar da abinci a najeriya ya yi tasiri jawabin da na bola ahmed tinubu ya taɓa fannoni daban-daban har da maganar samar da motoci da tallafi ga ɗalibai da kuma ƙara albashi ga ma'aikata da sauran bukatun ƙasa domin tabbatar da cewa an samu zaman lafiya da wadata da najeriya za ta iya ci gaba ba tare da barazana da fitintunin da ake gani sun kunno kai ba yana mai ba da tabbacin cewa lalle wa'annan matakan da gwamnati za ta ɗauka za su kawo zaman lafiya da wadata a najeriya da kuma tabbatar da cewa ƙasar najeriya ba ta ci da gaba da durƙushewa a hannu waɗansu 'yan tsiraru masu azurta kansu domin karya darajar najeriya ba umar faruk musa amurka a abuja Nigeria.